لقد خلقكم الله laqad sadaqakumullahu wa'adahu wannan aya an saukar da ita ne a lokacin da wa'ansu cikin musulmai suka ce min aina na haza wa qad wa'adana Allahu an-nasra ya ya akai wannan abin ya faru da mu yakin Uhud kenan alhali ko Allah ya muna alkawarin cewa zai ba mu nasara wa zalika annahu kana dhafaru lahum fil ibtida'i hatta qatalu sahib liwa'i mushrikina farkon al'amarin an samu nasara har aka yi musu aka ci aka ci aka sa an fara samu nasara sai suka sabawa umarnin da manzon Allah ya faɗa musu falan mashagalu bil ghanimati wa taraka rumatu markazahum talaban lil ghanima sai suka ga ai gashi musulmai sun ci nasara gashi ana kwasar ganima sai suka manta da abin da manzo Allah ya faɗa musu ko ko suka bar abin da manzo Allah ya faɗa musu suka sauka don kwasar ganima kana zalika sababul hazima sai su wannan ya zama musu sababin karaya karya aka karya su kenan ai Allah ya yi cika alkawarin da ya yi iz tahussunahum bi iznihi lokacin da tahussunahum ai tastasilunahum wa taqtulunahum lokacin da kuke musu kisan kare dangi kuna karkashe su da izinin Allah da taimakon Allah da nasara da Allah madaukin sarki hatta idza fashiltum haka al'amarin yake tafiya har sai da kuka zo kuka yi rauni kuka gaza wata na za'atun fil amri kuka yi jayayya a cikin al'amarin ganima ko kuwa tsayuwa a wajen kuka yi jayayya wai suka ce to a gashi tun an ci nasara mai kuma za mu shaura tsaye a nan mu yi bar mu ma mu sauka mu kwashi ganima wa asaitum kuka saba wa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama min ba'di ma arakum ma tuhibbuna bayan Allah ya nuna muku abin da kuke so na cin nasara na samun galaba akan kafirai Allah ya tabbatar muku kuma ya Allah ya alkawari kuma ya nuna muku kuma hakan ya tabbata sai kuka saba ma umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to da a lokacin kuma Allah ya cika muku taimako nasara ɗin to gobe in manzon Allah ya bada umarni umarnin manzon Allah ba shi da kima kenan a wajen ku to shine sai Allah ya gana muku wannan azaba don ya jarrabe ku ku tabbatar da cewa abinda manzon Allah ya fada ba a saba mishi minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah cikin ku akwai masu son duniya saboda ganima a samu ganima a riban yaki abdullahi dan mas'ud ya ce ba dan wannan aya ce ta sauka daga Allah ba shi bai taba tsammani cikin sahabbai akwai wanda ke neman duniya ba minkum man yuridu duniya wa minkum man yuridu al-akhirah shi sa ba ka da tabbas akan kowa sai wanda shari'a ta tsabtace shi ga ya ce da wa ake magana kum wannan tabaka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sayyidina Abubakar shi sayyidina Umar shi sayyidina Uthman shi sayyidina Aliyu shi sauran sahabbai baki daya sahabban manzon Allah har ana da kasa sun fi duk wani al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa ne kan gaba sun fi kowa har ana da kasa amma kaji abin da aka faɗa amma kai ka ɗauka <coughs> don wani ka yarda da shi ko malamin ka ne ko menene da menene ka dauki rai da lafiyar ka je kana ka tabbatar da cewa shi yana cikin aljanna ma ko ko shi zai baka aljanna ko shi zai saka maka kaza ko shi zai ma kaza kaza kaza a'a <coughs> yace minkum may yuridu dunya so da yawa mu koyi mutane da kana ganin shi kamar malami ne ko kamar waliyi ne ko kamar masu tsoron Allah ne ko mene da ne wallahi ba su da ba su da wani abin da suke bukata sai duniya iyakacin su kenan abin da suke bukata a duniya saboda abu ne da yake cikin zuciya banda Allah ba wanda ya sani yasa ba za ka iya muna na zato da kowa ba ba za ka iya kuma wanke kowa ka ɗauka wani ɗan aljanna ba ne wa minkum man yuridu al-akhirah ba cikin zamanin sahabban manzo Allah aka samu munafikai ba ba munafikai aka samu munafikai aka ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nari ba ciki ne aka samu wanda suke fada cewa yaquluna la in raja'na ila al-madinati duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu duk wani bawan Allah na gari duk wani malami duk wani shehunka duk wani menene da menene kana kyautata zato a wajen Allah amma ba ka da tabbas dan aljanna ne ko zai shiga aljanna ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ليبتليكم sai Allah madaukakin a lokacin kuma Allah ya cika muku taimako nasara ɗin to gobe in manzon Allah ya bada umarni umarnin manzon Allah ba shi da kima kenan a wajen ku to shine sai Allah ya gana muku wannan azaba don ya jarrabe ku ku tabbatar da cewa abinda manzon Allah ya fada ba a saba mishi minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah cikin ku akwai masu son duniya saboda ganima a samu ganima a riba yaki abdullahi dan mas'ud ya ce ba dan wannan aya ce ta sauka daga Allah ba shi bai taba tsammani cikin sahabbai akwai wanda ke neman duniya ba minkum man yuridu duniya wa minkum man yuridu al-akhirah shi yasa ba ka da tabbas akan kowa sai wanda sai wanda shari'a ta tsabtace shi dan yace min da wa ake magana minkum wannan tabaka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sayyidina Abubakar sai sayyidina Umar sai sayyidina Uthmanu sai sayyidina Aliyu sai sauran sahabbai baki daya sahabban manzon Allah har ana da kasa sun fi duk wani al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sa ne kan gaba sun fi kowa har ana da kasa amma kaji abin da aka faɗa amma kai ka ɗauka <coughs> don wani ka yarda da shi ko malamin ka ne ko menene da menene ka dauki rai da lafiyar ka je kana ka tabbatar da cewa shi yana cikin aljanna ma ko ko shi zai baka aljanna ko shi zai saka maka kaza ko shi zai ma kaza kaza kaza a'a <coughs> yace minkum may yuridu dunya so da yawa koyi mutane da kana ganin shi kamar malami ne ko kamar waliyi ne ko kamar masu tsoron Allah ne ko menene da menene wallahi ba su da ba su da wani abin da suke bukata sai duniya iyakacin su kenan abin da suke bukata a duniya saboda abu ne da yake cikin zuciya banda Allah ba wanda ya sani yasa ba za ka iya muna na zato da kowa ba ba za ka iya kuma wanke kowa ka ɗauka wani ɗan aljanna ba ne wa minkum man yuridu al-akhirah ba cikin zamanin sahabban manzo Allah aka samu munafikai ba ba munafikai aka samu munafikai aka ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nari ba ciki ne aka samu wanda suke fada cewa yaquluna la in raja'na ila al-madinati duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu duk wani bawan Allah na gari duk wani malami duk wani shehunka duk wani menene da menene kana kyautata zato a wajen Allah amma ba ka da tabbas dan aljanna ne ko zai shiga aljanna thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum sai Allah madaukakin sarki bayan ya baku nasara kuka saba ma umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai canza al'amarin ya jarrabe ku sa'annan kuma Allah madaukin sarki ya ce wala kad afa ankum Allah tabbas Allah ya yafe muku wallahu zu fadlin ala almu'minina Allah madaukakin sarki yana ma muminai falala yana da falala akan muminai ya yafe musu ya gafarta musu ya ba su ya musu albarka iz tus'iduna sa'ata tus'iduna ai tafirruna ka tuna lokacin da kuke gudu ku tuna lokacin da kuka sheka da gudu kowa ya bada baya babu kama hannun yaro wani baya waiwaya baya wai kalli wani kuna fadawa wannan shiga wannan kwari kowa na neman mafaka da wajen boyewa war rasulu yad'ukum fi ukhrakum dukkan kuka guje ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah na can karshe na tsaya na ce ilayya ibadallahi ilayya ibadallahi ilayya ataho ataho kada ku gudu ku taho ku dawo fa asabakum ghamman bi ghammin sai Allah ya saka muku da bakin ciki ya ba ku baki bi ghammin ya muku bakin ciki da wahalhalu da tashin hankali bi ghammin saboda bata ma manzon Allah da kuka yi kuka sa manzon Allah bakin ciki sai Allah ya kama ku da wannan sabawa da kuka yi likai la tahzanu ai likai tahzanu don ku samu bakin ciki da bacin rai ku saba da haka in ba ku saba da haka ba duk sa'an da Allah madaukin sarki ya jarrabi bayansa muminai sai ku ce dan me aka yi haka ba Allah Allah ba ya mana alkawari da nasara ba a'a Allah yana nuna muku wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wala tazanu ala ma fatakum wala ma asabakum wallahu khabirun bima tamaluna Allah yana sane da abin da kuke aikatawa thumma anzala alaikum ثم أنزل عليكم من بعد من بعد الغم أمانة bayan abin da ya faru duk baki ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya ce thumma anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan sa'annan sai Allah maɗaukakin sarki ya sauka muku aminci bayan tashin hankali da bakin ciki da damuwa da aka samu a kai amanatan aminci nu'asan gyangyadi ya sha ta'ifatan minku yana waɗansu a cikin ta'ifa za a iya faɗa mutum ɗaya ko biyu ko uku ko jama'a waɗansu ku suna gyangyadi sai malamai suka ce gyangyadi a masallaci wajen sallah shaitan ne gyangyaɗi a cikin sahun yaki daga Allah ne ni'ima na amana kenan in ba wanda bai amince ba zai yi bacci ko zai yi gyangyaɗi sai ne sahabbai suka ce wannan yace na ji ne ina gyangyaɗi har takobi na ya fadi na ɗauka na gyangyaɗi takobi na ya fadi na ɗauka to wannan gyangyaɗin da Allah ya saka muku lokacin da kuke sahun yaki din nan wai aminci ne alama ne na aminci wa ta'ifatul qad ahammatuhum anfusuhum waɗansu kuma a cikinku al'amarin kansu kaɗai ya dame su ya za a samu ganima ya za a yi kaza al'amarin kansu ya dame su ba shi al'amarin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama yazunnuna billahi suna zato dan suna zima Allah mummunan zato gairar haqqi Zannan jahiliya mummunan zato Allah zai taimaki manzon Allah kuwa ai al'amarin manzon Allah zai je mana zai kai karshe kenan al'amarin ba nasara to ya za a yi su suna wannan zato suke yi ma Allah madaukin sarki kaman Allah ba zai taimaki manzon sa ba yaquluna su rinka fadar cewa hallana min al'amri min shay muna da wani abu cikin cikin cin nasara kuwa za mu ci nasara kuwa Allah zai taimaki manzo Allah kuwa suna musu suna inkarin haka kul ka ce da su innal amra kullahu lillahi ai nasara da duwan al'amari na Allah ne mallakan Allah ne in ya ga dama ya bayar in bai ga dama ba kada ya bayar yanzu yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna laka suna ɓoyewa a cikin zukatansu abinda ba sa bayyana maka su ɓoye a cikin zukatansu suna muna zato cewa ai al'amarin manzo Allah zai kale kenan zai tafi alalace Allah ba zai taimake shi ba su waɗannan abubuwan wasin da shi ɗaya ke suka musu a cikin zukatansu kenan ya kuluna sai su rinka cewa lauka na lana min al'amri shay'un ma na hahuna ai da muna da muna da da mun san yadda zamu yi da muna da nayi da al'amari hannun mu yake da menene da menene ai da ba mu zo nan ba har har a kashe mu ba da mu al'amari hannun mu yake da mun san yadda zamu yi da muna da nayi da mun san haka al'amari yake da ba mu zo nan ba balle a kashe mu kul sai ce ka ce musu ya nabiyana law kuntum fi buyutikum da za ku kasance a cikin gidajenku labarazan lazina kutiba alaihimul katlu ila mazaji ihim da za ku kasance a gidajenku sai kaddara ta ratsa gidan ta shiga ta fito da waɗanda ajalinsu ya kai a kashe su shi yasa ɓoyewa zai hana mutuwa fitowa ba ya jawo mutuwa kaddara ita ce ta amana cikan ajali shi ke raba mutum da ransa wal yabtali Allahu ma fi sudurikum don Allah ya jarrabi abin da ke cikin zukatanku na wasu wasi wali yumahhisa ma fi qulubikum don kuma Allah ya tace abin da ke zukatanku ku mu'minai wallahu alimun Allah madaukakin sarki shine masani bi zati sudur da abin da ke cikin kirjin mutane shine zukatan mutane kenan Allah shi ya san abin da ke cikin zukatan mutane banda Allah ba wanda ya san abin da ke cikin zukatan mutane saboda iya abin da za ka sani a cikin rayuwa baki ɗaya kana da gaibi shamaki guda uku hijabin zamani hijabin makani shamaki guda biyu shamaki na zamani shamaki na bigiri ma'ana shamaki na zamani nan inda muke zaune ɗin nan shekara dubu da suka wuce waye san abin da ya taba faruwa a nan ba wanda ya sani saboda me akwai shamaki tsakaninmu na zamani a lokacin da abin ya faru ba ma nan yasa ba za mu sani ba shamaki na zamani ke to shamaki na bigire kuma yanzu ga mu zaune nan bayan la'asa waye ya san abin da yake gudana a gidan shi waye ke sanin abin da yake gudana a unguwansu saboda shamaki na bigire to waɗannan shamaki guda biyu ba yadda za a yi ka su sai in an baka labari to sai aka samu wani shamaki kuma na uku mai wuyan sha'ani shine abin da ke cikin zuciyar ɗan adam muna zaune da kai gane ga ka ban sa abin da ke gudana a cikin zuciyarka ba baka sa abin da ke gudana a cikin zuciyata ba to Allah madaukin sarki sai keta waɗannan shamukai guda uku duka ya koya ya nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi sallama abin da ya wuce manzon Allah Allah ya bashi labari wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakulu maryama wa ma kunta ladaihim idh yahtasimuna wa ma kunta ladaihim idh kaza kaza kaza ba lokacin da kaza ke faruwa ai baka nan lokacin da kaza kaza ke faruwa ai baka nan to ya kai sani Allah ne ya sanar da shi gaibi kenan na zamani abin da ya wuce to gaibi kuma na abin da zai so Allah madaukin sarki ya nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abubuwa da za su faru har zuwa tashin alkiyama sahabi ya ce idan muka yi sallah asuba manzo Allah ya tashi ya hau minbari ya yi muna wa'azi ya yi muna gargadi ya yi muna nasiha a zahar ta zo manzo Allah ya sauka kai sallah ya sake hawa har zuwa rana ta faɗi ya ce ya ba mu labarin abin da ya kasance da abin da zai kasance har zuwa tashin alkiyama manzo Allah Allah ya sanar da shi gaibi abin da ya wuce wa ma kunta ladaihim iz yulquna wa ma kunta sawiyan fi ahli madina iz wa ma kunta kaza duk wayannan abubuwa ai ba ka nan lokacin ba zamanin ka bane ya kai kasansu su cikin alqur'ani kasan su cikin wahayi Allah ne ya sanar da kai abubuwan da za su zo kuma ba su zo ba Allah ya sanar da kai abubuwan da ke gudana kuma abin da yake cikin zukatan mutane ma sai da Allah ya nuna manzan Allah wa na fi anfusihim laula na Allahu na kulu hasbuhum jahannama ba haka ba Allah ya fada ba hasbuhum jahannama yaslaunaha bi isal masu wa na fi fusihim? a cikin zukatansu sai ke riya musu ba wanda ya ji ba wanda ya gani amma sai da Allah ya faɗa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abin da yake gudana a cikin zukatan kenan wa yaquluna fi anfusihim laula yu'azzibuna Allahu bima naqulu hasbuhum jahannam abinda Allah madauki sarki faɗa shi zamana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama daban da shauran jama'a don Allah madauki sarki ce alimul ghaibi sai ce me illa marid manirtada min rasuli to sai wanda Allah ya da shi sanar da shi to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kala kala na gaibi din Allah ya sanar da shi abin da ya wuce da abin da zai zo da abin da ke faruwa yanzu har Allah ya keta abin da ke zukatan mutane ya nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ɗaukaka shi ya fifita shi ya in suna yi a cikin zukatansu suna fada a cikin zukatansu sai Allah ya fallasa su sai fada manzo Allah ga abin da ke gudana ma a cikin zukatansu su ga a abin da ke gudana ma a cikin zukata ya sani Allah ne sanar da shi Allah ne sanar da shi alaysa kazalik لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجئهم وليبتلي الله ما في صدوركم don Allah ya jarrabi abin da ke cikin zukatanku wali yumahhisa ma fi qulubikum sa'annan kuma ya tace abin da ke cikin zukatan muminai na imani da gaskiya da kima manzo biyayya wallahu alimun bi zati Allah madaukakin sarki shi kadai yake sane yake banci yake banta da sanin abin da ke cikin zukatan halitta baki daya sai Allah kadai iqra الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان للي تبس وإن سك بعد بايا سك غدو أتكينكم رانا دا التقى الجمعان جمع المسلمين وجمع الكفار إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ai shaitan ne ya sa musu wasuwasi har ya sa suka yi wannan tuntube suka yi wannan tuntube ko wannan zamiya suka yi wannan kuskure da suka yi inna mastazallahum ash-shaytanu bi ba'd ma kasabu saboda wani abin da suka yi na saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko mummunan zato ko wani sabo ko wani abin da bai dace ba suka yi sai Allah ya kyale su ya dauki hannunsa game da su tare da su sai shi ya samu dama ya sa musu waswasi har ya sa suka yi zamiya ko suka yi tintibe ko suka yi kuskure walaqad afa Allahu anhum tabbas Allah ya gafarta musu inna Allaha tabbas ka sani Allah maɗaukakin sarki gafurun mai yawan gafara ne halimun mai hakuri ne ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka ba da gaskiya da Allah maɗaukakin sarki la takunu kallazina kafaru kada ku zamo kaman waɗanda suka kafirce kafirai kenan wa qalu li ikhwanihim suka faɗa ma 'yan uwansu idza darabu fil ardi aukano guzzan in sun tafi suka tafi tafiya cikin kasuwanci ko ko a'a suka yi tafiya ta yaki kano inda na mamatu wa ma kutilu sai ku ce ai su suka je suka kashe kansu da sun zauna kamar yadda muka zauna da sun zauna gida tare da mu ba su fita ba zuwa yaki ba ai da ba a kashe su ba liyaj'al Allahu zalika hasratan fi qulubihim saboda Allah ya saka waɗannan zato da maganganu da suke fada bakin ciki ne da khasara ne a cikin zukatansu wallahu yuhyi wa yumitu Allah madaukakin sarki shi ke rayawa shi kuma shi ke kashewa wallahu bima ta'maluna basir Allah madaukakin sarki yana kallon abin da kuke aikatawa a wannan wallahu yuhyi wa yumitu wannan sifatul hayat صفات فعلية بذاتية با لأن الله الإحياء با حياة با با صفة الحياة با صفة الإحياء لأنه يحيي ويميت أما صفة الحياة فإنها صفة ذاتية لا يتصف الرب بضدها لأن الاتصاف بضدها نقص والله سبحانه وتعالى منزه عن النقص طيب فما بالنا بصفة الإحياء والإماتة هل هما صفتان ذاتيتان لا لأن الله يتصف بضد هذا يحيي ويميت والله بما تعملون بصير الله ينا غنين أبن دوكي أي كتاوى بصير صفة بصير صفة ذات أو صفة فعل تقول صفة ذات لأن ضد البصر نقص والله لا يتصف بالنقص اقرأ ولا ان كتب Wala in kutiltum fi sabilillahi aw muttum ai in an kashe ku a cikin yakin da addinin Allah ko kuka mutu a cikin yakin da addinin Allah la maghfiratun minallahi wa rahmatun khairun mimma yajma'una ai gafara da rahama da jin kai daga Allah madaukakin sarki ai shi yafi alkhairi da abinda da kafirai ke tarawa na roman duniya na dukiya na mulki na komai da komai duk wa'in abubuwa bare su za a yi amma in kuka je yakin ta da addinin Allah aka kashe ku Allah wa la tasabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna farihina bima atahumullahu min fadli wa yastabshiruna haka Allah madaukakin sarki faɗa shi yasa dan me kuke jin tsoron yaki in an kashe ka in ka je yaki zuwa yaki baya nuna za ka mutu sai in ajalinka ya kai dalili Khalid ibn al-Walid ba inda bai shiga ba ya fito lafiya ya fito da miki da menene kuma ya je kwanta gida ya mutu to shi yasa aka ce in kuka fita zuwa yaki kuka mutu ko aka kashe ku ai za ku samu rahama za ku samu gafara za ku samu jin kai daga Allah madaukakin sarki za ku samu shahada rayuwar da ba za ku mutu ba kuma har abada wannan alkhairi da za ku samu daga Allah ai yafi abin da kafirai ke tarawa na mulki na dukiya na tara menene da menene roman duniya da son duniya abu ne da yake zai kare duk abin da kake samu duk abin da kake da shi a duniya ko kuɗi ko mulki ko shugabanci ko menene akwai ɗayan abu biyu ko ya tafi ya barka ko kai ka tafi kamar abin ko da kai da abin duk ku tafi ba ba kwana amma wanda yake wajen Allah kuma fa abin da yake wajen Allah shi yafi sa'annan kuma misali na biyu duk abin da ka samu a cikin duniya ƙoƙari kake yi gwargwadon ikonka da iyawanka da azancinka da ƙarfinka ka samun makanka abin da za ka samu amma in ka sadaukar da rayuwar ka ba Allah madaukin sarki Allah zai saka ma sakayya a lahira gwargwadon ƙarfin ikon Allah abin da kake fama a duniya gwargwadon basiranka da ikonka da karfinka da azancinka da abin da zaka samu shi ne kake fama shi yasa ka samu wannan ka rasa wannan kana ta fama wannan zai zo ya koce eh, wannan zai zo a wannan taɗe ka wannan ya kwaɗe wannan ya kaza amma lahira Allah da karfin Allah da isan Allah da iyawan Allah da ikon Allah kake rayuwa wanne ne ya fi abin da zaka samu lahira shine abin da ya fi shi yasa aka ce abinda Allah zai muku sakayya da shi ranar lahira ya fi abin da kafirai ke tarawa su wala in mutu au qutiltum la ila Allah tusharuna in an kashe ku a cikin yaki ko kun je kuna zaune gidan ku da wanda ya je yaki aka kashe shi ko ya mutu da wanda yake zaune gidansa ya ce ba zai je yaki ba don baya so a kashe shi baya son mutuwa dukkan ku karshen ku shine mai mutuwa kuma bayan kowa ya mutu za a tara kowa a tashe shi gaba ga zatin Allah madawakin sarki da wanda ya je yakin da addinin Allah da wanda yake zuwa ya mutu a gida gashi an tashe ku gaba ga zatin Allah wane ne mai gata a wannan wajen kenan wanda ya je yakin da addinin Allah shine mai gata ko la ilallahi tusharuna za tara ku baki daya gaba ga zatin Allah madawakin sarki sai Allah ce fabima rahmatin min Allah linta lahu ai saboda rahama jin kai na Allah madaukakin sarki shine Allah ya hore maka ya kai Muhammadu sallallahu alaihi wasallama linta lahum ka tausaya musu kake da taushin al'amari game da su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka manzon Allah yake tafiyar da rayuwarsa li fabima rahmatin min Allah linta lahum ina ma'ana linta lahum almulayana ضد التغليظ eh, Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah madaukin sarki ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim wannan sifofi saboda rahama ta Allah madaukin sarki sai hore ma manzon Allah wannan abin sai sa rayuwa da manzon Allah ta yiwu ta zamo tana da sauki tana da daɗi sai aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lam yantaqim li nafsihi qattu ba haka na ba haka sahabbai suka faɗa ba ina ma na cewa lalle ne sai ai fushi ba lalle bane in ka ga manzo Allah ya fushi an taba addinin Allah amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana tsaye balarabe zo ya kama shi ya ci kuikuye shi haka yace a atina min mali la min mali abika wala min mali ummik wannan abin duk duniya an aka yi mai za a yi ba fushi ba tashin hankali za a yi sai manzo Allah ce to shikani shikani naji naji sai ya saki sai ce aje a bashi tabbas dukiya ta Allah ce ba ta iyayena ba a bashi to amma ni ai ka jin min ciwo ka matse ni ka jin min ni kuma na da haƙƙin ki sashi zan rama sai ce ai mu an ce mana baka sakayya da mugu manzo Allah ce yi tafiyarka wannan abin ka ga dama zaka mai da shi fushi kai tashin hankali magana jiya kenan ko fushi wajibi ne ba wajibi bane ne wallahi tallahi wata rayuwa ce muka samu kanmu a ciki to shi yasa kowa ke tafasa yana samun hauhawan jini abubuwa da yawa na fushi zaka yi mai da shi wasa zaka yi mai da shi menene zaka mai da shi menene da menene ba wuce bai yace ba fadar da fi karfin ka sai kai mai in ka mai da shi wasa ya zamo mai ina ma na zama wasa zai ta ma hawan jini zai kafa abadan manzo Allah kenan wannan haka aka yi masa fa aka shaƙe shi manzo Allah sallallahu afdalul khalqi ajma'ina kuma da shaƙe wanda magana wanne ne ya fi zafi ati ne min malin lahi la min mali abika wa la min mali ummik da hausa in ba manzon Allah bane ka bani daga dukiyar Allah ba dukiyar iyaye ba dukiyar uwarka ba ba dukiyar ubanka ba wanne ne ya fi zafi to su guda biyu aka hada ma manzon Allah ce to shika shika shika naji sai da ya sake shi ce gaskiya ne dukiya ta Allah ce ba tawa ce ba ta kaza kaza ba ce. a bashi an gama to aini ka ji min ciwo wannan hakina ne zai saka sai in kisa shi ya ce ai mu an ce mana ba ka sakayya da mugu sai mazu Allah ya dare ya ce je ka fabi ma rahmatin min Allah linta lahu ba haka bane ba wanda zo yi fitsari masallaci mazu Allah ya ya tada jijiyarsa ya ce ku kyale shi wanda ya ce ya rasulullah ina so ka bani izinin je yi kaza duk ba abubuwa ne na tashin hankali ba a cikin tashin hankali manzo Allah ya magance wa'annan ko a cikin ruwan sanyi wallahi ko kai ka fara ka koya ma kanka daga yau ai na faɗa maka yana ɓata maka rai hankalinka za ta shi kace to wannan fa tashin hankali ni na saya maka ni na jawo maka ni na zaba ba shari'a ce ta ce ba addini ba Allah ne ce na yi fushi ba fa ni na zaban na to bayan na zaban na wannan fushi da na yi me amfanin wannan fushi zai kawo min hawan jini zai kawo min ciwon kai zai sa min kaza zai sa min kaza ka ka lissafa ma kanka abinda fushin na zai haifar ma babu alkhairi ko ɗaya. to sai ka ga ai to da nayi abinda zai cutar da ni da nayi hakuri na samu lafiya wanne ne yafi in ka saba kana tafiya ko yau gobe jibi gata sai ka zo al'amarin ka ya zo da ka fi kowa tsananin fushi sai ka zo ka fi kowa kuma hakuri wata rana manzo Allah ce man waye zai zama kamar Abu Zamzam aka ce man huwa wane ne wannan zai ce wani mutum ne ya kada min mun kara kablakum yau waye gari sai ce Allahumma inni wahabtu irdi liman shatamani wa in waye gari da safe ce ya Allah madaukin sarki na sadaukar da mutunci na ga wanda ya zage duk wanda ya zage ni na yafe mishi ya Allah kar a kama shi ba mutum bane ba dan adam bane ba tarbiya ce tarbiya ce tarbiya ce sahaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi abubuwan da ya shallake hankalin dan adam sun yi abubuwan da ya shallake hankali ba haka bane ba mutum yana da mata biyu don manzo Allah ya ya ya ya kulla in wantaka tsakanin ku da ce wani kalli wace kafi so in sake ta ta gaba inda ka aure ta duk duniya ka taba jin haka duk duniya ga taba jin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Zaidu yana auren Zainab alaysa kazalik dama ya ɗauko abin da ya fi karfe shi da mace da hula da takalmi da riga duk wanda ya ma yawa ciki ka shiga baya ma kyau sai ka sha wahala ba zai ma daɗi ba bai ji daɗin rayuwa da ita ba ya zai kawo ya kawo manzo ce a eh, menene o amsika da ka zaujika je ka kai hakuri karke matanka karshe sai auren ya mutu zaidu ya saki na zainab ba zai iya ba ta yi masa yawa ba aure ya mutu ba sai manzo Allah ce ka je ka neman min ita aure duk duniya ka taba ganin mutum mace ta yi ma lami ta yi ma menene ta tsufin maka ba ka son ta ta fita ranka ka sake ta ba ka so ka ji wani zai aure ta ba haka tabiyar take ba a shar'ance ba shar'ance dole ka kyale amma ba ka son ka ji wani zai aure ta balle kaman ka balle safa da kai kuma manzo Allah ce ka je ka neman min ita aure kuma ya tashi ya je yayi mai ya je neman ya ce manzo Allah ya ce kaza kaza kaza kaza kaza ba mutane bane ba mutane ne tarbiyya ce tarbiyya in aka tarbiyyantar da mutane akan abu za su iya yi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nassi yace lam yam lam yantaqim li nafsihi qat manzo Allah bai taba yin intikami don ka bata masa ba sai dai in ka taba shari'a to ina ma nan ka taba shari'a manzo Allah lokacin zaka ga ba dama ba su sauci muhammadu bin abdullahi menene shi manzon Allah ne manzon Allah ne ya zo ya duba me shari'ar Allah to kuma a taba shari'a yana kallo yana dariya me aikinsa kenan aikinsa kenan ya kula da addinin Allah ya yada addinin Allah ba zai taba yadda a taba addinin Allah ba amma dan shi kai masa abu sai ya dauki hakuri dan shi ya ce ma la taghdab manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai ce ma la taghzab faraddada miraran wa qala la taghzab sannan shi yaje dauke kuma fushi ko mai fushi ko mai fushi ko mai fushi ai mun ji abubuwan da yake faruwa ko duk abin da aka masa na fushi in dai ka ganga jikinsa ne dariya yake murmushi yake a shake manzo Allah kuma eh dariya ce je ka kuma mutum ya samu dama ma yana da jawabi ai mu an ce muna baka sakayya da mu yaushe ba ka samu daman tsayuwa balle har kai wannan magana shi yasa ce fa bima rahmatin min Allah linta to abin da ake so kenan malami mai wa'azi malami mai karantarwa shugaba wane da menene kowa ya zama yana da laushi yana da sassauci saboda yadda zai iya jawo mutane a kusa da shi ya iya ya tarbiyyantar da su ya shigar da sakon da yake so don Allah ce walau kunta fazzan da ka zamo mai mummunar tabi'a mu'amala da kai na da wahala ghalizal qalbi mai kasashen zuciya alfazu ma'ana sayyi'ul malaka sayyi'ul ma'amala ghaliz alqalbi kuma yake kasashen zuciya lan faddu min haulika da kowa ya gudu ba wanda zai zo kusa da kai da kowa ya guje ka ba wanda zai zo kusa da kai to shi yasa ake son sassauci a cikin al'amari da jawo mutane kusa da kalmomi masu daɗi wa jadiluhum billati hiya ahsan wa tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan wala tujadilu kada ku yi jayayya ahlal kitabi ba musulmai ba fa yahudu da nasara wanda Allah ya bayyana ga yadda suke da ga yadda yahuda suke da ku ga yadda yahuda suke da ku har Allah ya bambanta tsakanin yahudu da nasara ya ce tajidanna ashaddan nasi adawatan للذين آمنوا اليهود ولتجدن أقربهم مودة الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون أما الله بدأ جنسا كيتي ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن سيء بند يفي كو باب مي كو كان يبفا آآ ga mai kyau ga wanda ya fi kyau aka ce ka tsallake mai kyau ka ɗauko wanda ya fi kyau da shi za ka yi mu'amala da su to ina ga 'yan uwanka musulmai lanfaddu min haulika fa'afu anhum ka yafe musu wastaghfir lahum ka nema masu gafara ka yafe musu ka nema masu gafara kuma wa shawirhum fil amri kuma ka yi musu kai shawara da su in al'amarin yaki ya tashi da za a yakin badar manzo Allah tara su ya shawara yakin uhud yakin menene da menene ba sai manzo Allah ya tara su ya yi shawara me kuke gani yaya za a yi yi kaza da kaza da kaza amma bayan shawara aka ce fa'iza iza azamta fatawakkal ala Allah in ka sa gabanka ga abinda ka zaban maka za ka yi fatawakkal ala Allah ka dogara ga Allah kadai ba ruwanka da kowa kuma inna Allah yuhibbul mutawakkilina kaga nan ma shi ka ja layi ko kana bi kana bin ayoyi Allah baya son kaza kana tara su sai ka zo ka ga abubuwan da in kai Allah baya son ka sai ka guje musu Allah na son kaza Allah na son kaza sai ka tara su sai ka zo ka ga ayu abubuwan da in kai zaka shiga ce wa'anda Allah ke so mutawakkilina masu dogaro ga Allah ma ba na tawakkul ina ma na tawakkul me dogaro ga Allah akwai tawakkuli akwai tawakkul akwai tawakkali ga Allah akwai ƙaryar tawakkali ina ma na tawakkali wani balarabe ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana sauka sai saki dabbansa sai manzo Allah ce ya akai sai ce ai tawakkal na tawakkali ne yace a'a aqilha wa tawakkal ai ba haka ake tawakkali ba ka je ka daure dabbanka sa'annan ka dogara ga Allah zai kare maka ita to abinda ake so kenan ba ka zauna da kiwuya da zaman kashe wando ka ce ai mu mun dogara ga Allah ne mu masu dogaro ga Allah ne a'a wannan ƙarya kenan aka yi sayyidina Umar bulala yake dauka ce ku tashi ku fita masallaci ku je ku yi sana'a Allah baya baya baya ruwan kuɗi baya hada baya saukar da hadarin kuɗi kowa ya tashi ya je nemi sana'a tawakkali shine ka tashi ka nema ka yi aiki ka yi sana'a inda ake shiga ka je ka fita dako za ka yi menene za ka yi ko dago za ka yi kabu kabu me za ka yi ko dago za ka yi gwarzo gwarzo za ka yi bata bata namiji ne ka fito ka yi sa'annan ka dogara ga Allah shi ke ba da arziki ba wannan abubuwan da kake su za su baka arziki ba a'a sabubba ne na samun arziki saboda Allah baya ruwan kuɗi daga sama ya sauko kowa ya kwashe a'a sai kowa ya ji ya nemi sana'a ya yi aiki ya yi noma ya yi kasuwanci ya yi menene da menene to sa'an nan sai zuciyarka ta natsu cewa Allah shi ke ba da arziki to ka zama shugaban masu tawakkali ke an fahimta saboda tawakkali da zuhudu suna ana fahimtar kuskure tawakkali shine sai ka duk sabon ba ka ɗauka sa'an ka dogara ga Allah shi ke ba da arziki to haka kuma zuhudu mutum ka ce yana gudun duniya baka da ko kwandala ko takalmin kirki baka da shi ka ce kana gudun duniya ba dole ka guji duniya ba ba duniya take gudun kama amma ya za a ce kana da zuhudu kana da kuɗin kana da mulkin kana da ikon amma hannunka yake bai rinjaye zuciyarka ba kai ne kai ne zahidi kai ne mai gudun duniya kai ne sufi na gaskiya kai ne kaza da kaza da kaza da kaza kana mallakar dukiyar da duniyar amma ba su taba zuciyarka ba suna hannunka shine kana gudun duniya kenan amma ba ka da ko kwandala kuma ka ce kana gudun duniya in ba ya za ka yi ba ka da komai kuma ka ce kana gudun duniya a'a wanda yake da duniya ya rike ta a hannu ta. cika masa ba ta ci masa zuciyarsa ba to shine mai gudun duniya kenan ko inna Allah yuhibbul mutawakkilina Allah madaukakin sarki yana son masu tawakkali tawakkali na gaskiya in kana son Allah ya soka to she ka sa tawakkali cikin abubuwan da ya kamata ka koya ka yi don ka zamo cikin wayanda Allah ke so in yansurukumullahu in yansurkumullahu fala ghaliba lakum in Allah ya taimake ku ba wanda zai samu rinjaye a kanku in Allah ya ba ku nasara ba wanda zai ci rinjaye a kanku wa in yahzuluk to akan haka ina mana in yansurkumullahu fala ghaliba lakum in Allah ya taimaka muku in Allah ya baku nasara ba wanda zai rinjaye ku ma'ana ku bi sabubban da za ku samu kanku cikin waɗanda Allah ke ba su nasara da taimako shi kenan ba wanda zai rinjaye ku kuma wa in yakhzulukum in kuma Allah ya tabar da ku fa man zal ladzi yansurukum min ba'di to waye zai taimaka muku bayan Allah madaukin sarki ma'ana Allah madaukin sarki shi wa man nasru illa min indillahi in Allah ya taimaka muku ba wanda zai zo ya rinjaye ku in kuma Allah ya tabar da ku ba inda za ku samu nasara wa alallahi falyatawakkalul mu'minuna Allah madaukakin sarki kadai ga Allah kadai muminai ke dogara ai muminai su dogara ga Allah kadai ba ruwansu da ko wa alallahi falyatawakkalul mu'minun muminai su dogara ga Allah kadai kar su dogara ga komai sai Allah kar su dogara ga kowa sai Allah sa'an nan sai Allah madaukakin sarki ya ce wa ma kana linabiyyin ayyahulla ai bai dace ba ba daidai ba ne a ce annabi ya ɗauki riban yaki alhululu shine riban yaki a je ai yaki a gama tun ba a raba ba ka ɗauki wani abu a ciki ba da izinin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama ba da izinin shugaban yaki ba a'a kai ke kenan sai Allah ce wa may yahlul duk wanda ya gululi ya ɗebi riban yaki ba da izinin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama ya bima khalla yawmal qiyamati wannan abin da ya ɗeba ɗin gululi ɗin zai taho da shi ranar tashin alkiyama sun tuwaffa kullu nafsin ma kasabat sa'annan a cika ma duk wani rai kowa sai an cika masa abin da ya tsururuto in in kana khairan fa khair wa in kana ghaira zalika a'azana Allahu min zalika wa hum la yuzlamuna kuma ba za a cuce su ba Allah baya cutan kowa abin gululi shine ba shi da kaɗan fa ba shi da yawa wata rana zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani sahabi aka je aka yi yaki ba dama ne tsara da suka ga takobi yayi yaki yayi yaki kusan yafi kowa kokari a wannan ranar sai ya mutu mutane na ta murna ai wannan dan aljanna ne wannan ya sai manzo Allah ce kayya ai zai shiga wuta saboda jamfa da ya dauka a cikin riban yaki ba a bar shi izini ba wannan riga da ya ɗauka jamfa ko menene ko singilet ko menene jamfa ba babban riga a'a dan karamar riga ya ɗauka ba da izinin manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ce ai na ga shi ya shiga wuta saboda wannan abin da ya ɗauka shine ya yaghlul yati bima ghalla yawm alqiyamati shi yasa in aka je aka yaki aka gama to shine sai a kawo riban wani ka ɗauki kaza in manzo Allah ya baka to shi kenan an gama amma ba da izinin manzo Allah ba ka ɗauka ah, ya zama maka masifa kenan Allah ya kiyaye أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط درجات ومن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله yanzu wanda ya bi je neman yaddar Allah wanda ya bi yaddar Allah maɗaukakin sarki zai zamo daidai kaman ba a bisa hatin min Allah kaman wanda ya dawo daga fushi daga Allah maɗaukakin sarki yanzu waɗanda ke bauta wa Allah suke bin Allah gadan-gadan za a haɗa su da wanda suke saba masa yanzu waɗanda suka nace suka tsaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi sa'atil usra za su yi daidai da wanda suka guje yanzu waɗanda suka bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin tsanani din za su zama daidai da waɗanda suka saba a ce a a wa ma'awahu jahannamu wa bi'sal masir waɗanda suka saba wa Allah suka saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama makomansu wutan jahannama wa bi'sal masir ai makoma ya munana in ya zamo wutan jahannama sai aka ce hum darajatun inda Allah ai mutane kowa na da matakai ne a wajen Allah madaukakin sarki innal muttaqina fi jannat masu tsoron Allah muminai masu tsoron Allah ai suna cikin aljanna aljanna suna hawa sama sama sama amma kuma munafikai da kafirai da azzalimai fi darkil asfali minan nari waɗannan suna hawa sama a cikin yardan Allah waɗannan kuma suna dadayin ƙasa a cikin azaban Allah a'azanallahu min hum darajatun inda indallahi. wallahu basirun bima ya'maluna ai Allah madaukin sarki yana kallon abin da suke aikatawa akan haka zai musu sakayya da abin da suka aikata sai Allah madaukin sarki ce laqad manna Allahu 'alal mu'minina ai Allah madaukakin sarki yayi ma mu'minai man yayi almannu shine kaman cikin Hausa ka ce gori duk sa'an da Allah madaukakin sarki yake ma mutane gori da abu ma'ana wannan abin abin alkhairi ne Allah madaukakin sarki yana so su tabbatar da haka ai Allah ya yi musu baiwa alal mu'minina wace baiwa in ba'atha fihim rasulan min anfusihim saboda ya aiko musu manzo daga cikin kansu daga cikinsu Allah ya zaban musu don mas'alar ta tafi daidai wa daida da Allah ya aiko mala'iku mala'ika za ce to ai mala'iku suka haka halitta su yake la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumaruna yaya za a ce mu koyi da su sai aka aiko maka mutum kamar ka dan uwanka yana jin sanyi yana jin zafi yana jin kaza yana jin yunwa yana cin abinci yana duk baki daya sai kaga ya jajirce ya kauce ma duk abin da Allah baya so ya dawo ga dangada sai abin da Allah ce a yi to kai ma dole kai koyi da shi kai irin aikin da yayi rasulun min anfusihim yatlu alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyin alqur'ani ayatihi almatluwa wal kauniyya yatlu alaihim yana karanta musu ayatihi ayoyin Allah madaukin sarki alqur'ani kenan wa yuzakkihim yana kuma tsarkake su wa muhumul kitaba wal hikimata kuma yana karantar da su yana sanar da su alkur'ani da sunna su kaɗai su ne tsira alkur'ani da sunna su kaɗai za ka yi riko da su ka tsira duniya da lahira in ba haka ba duk abin da za ka je ka lalabo wallahi tallahi za ka bata lokacin ka ne sai tafiya ta yi tafiya sannan ka ga ashe ka kauce hanya ga hanyar da za ka bi ka cimma burinka ka bari ko an kautar da kai kan wannan hanya yace wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata ashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallama alqur'ani yake karanta ma mutane da sunna abinda yake karantar da mutane kenan alkitabu was sunna wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin ai ko da yake sun kasance kafin ya karantar da su alkur'ani da hadisi fi dalalin mubin suna cikin ata mai tsanani bayyananniyar bata sai Allah ce awalan ma asabatkum musibatun kad asabtum mithlaiha qultum anna hadha a lokacin da masifa ta same ku a yakin Uhud ai kun samu ninkin wannan a yakin Badar sai ku ce anna haza ya aka yi haka ta ina aka yi haka akan me ya aka yi wannan masifa ta same mu qul huwa min indi fusiku. ka ce masu ku ne kuka kirkiro ma kanku ku kuka saba wa manzon Allah ku kuka saba wa umurnin Allah da manzonsa ku ne kuka saba ma shari'a sai Allah ya nadabtar da ku qul huwa min indi anfusikum inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah madaukakin sarki mai iko ne akan komai duk abin da ka sani da wanda baka sani ba Allah ke da iko akan shi ba wanda yake da cikakken iko akan komai sai Allah madaukakin sarki wa ma asabakum yawmal taqal jama'an wa ma asabakum yawmal taqal jama'an fa وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi iznillah wannan abin da ya same ku ranar Uhud din nan yakin Uhud inda aka hadu sojojin musulmai da na kafir Quraishawa mushrikai ai bi iznillah da sanin Allah madaukakin sarki wali ya'lamal mu'minina dan wali Allah madaukin sarki ya san komai sai ce wali alamal mu'minina don a san dan ilmu zuhuri kenan dan al'amarin mu'minai ya fito fili a san ga mu'minai wayanda suka dage suka yi karfin hali suka saura tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wali ya'lamal ladzina nafaqu sa'annan kuma wayanda suke sun yi nifaka sun yi munafinci sun janye sun sun so su karyar sojojin musulmai su kuma al'amarinsu ya bayyana ya fito fili qila lahu sai aka ce musu ta'alau qatilu fi sabilillahi ku zo mana ku yi yakin ta da addinin Allah ku zo mu yaki mushrikai mu ɗaukaka addinin Allah mu samu aljanna mu samu shahada a ko kuwa alal aqall ku zo ku kare kanku mana in ba ku in ba za ku yi yakin ta da addinin Allah ba in ba ku san jihadi ba ku zo da ku kare kanku halu sai suka ce launa alamu qitalan lattaba'anakum ai da mu mun iya yaki da mun bi ku da mun san kan yaki da mun iya da mun tafi tare da ku hum lil kufri yawma idhin aqrabu minhum lil imani ai nan wannan lokacin su sun fi kusa da kafirci fiye da kusancinsu da imani yaquluna bi afwahihim suna faɗa da bakinsu ma laysa fi qulubihim abinda ba cikin zukatansu wallahu a'lamu bima yaktumuna Allah na sane da abin da suke boyewa suna bayyana wani abin da ba iqra alladhina qalu لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين كتبوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء allazina qalu li ikhwanihim sune waɗanda suka fada ma ƴan uwansu wa qa'adu suka zauna su basu je yakin ba sun ki zuwa sai suna fada ma ƴan uwansu law ata'una ma qutilu ai da sun bi mu a cikin rashin fita su ba fita ba sun zauna kamar yadda muka zauna ma qutilu ai da ba a kashe su ba ashe fita da suka yi zuwa wajen jihada shi da yasa aka kashe su ai da ma waɗannan ayoyi duka suna fallasa munafukai ne da kafirai qul ka ce da su ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam fadra'u an anfusikum al-maut in kuntum sadiqina in gaskiya kuke to ku tun dai mutuwa ma'ana ranar mutuwa an ta zo kada ku mutu in ya zama sai an je yaki zuwa yaki ke kawo mutuwa to wanda bai je yaki ba yana gidan shi mutuwar ta zo ya ki mutuwa a gani zai iya sa'an nan sai aka ce musu ai kada ku taba tsammanin cewa ku ɗauki kiyasin hankulanku cewa waɗanda aka kashe su wajen yaƙi ɗin nan ai sun mutu kenan sai Allah ce a'a wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata kada ku zaci cewa waɗanda aka kashe su a wajen yakin da addinin Allah sun mutu kenan a'a bal ahya'un ai rayayyu ne inda rabbihim wajen ubangijinsu yurzakuna ana arzuta su to rayuwa ce yadda rayuwa take ko rayuwa ce barzakhiya ranka da ke raye aka ce abinda Allah ce la tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata kada ku zaci cewa waɗanda aka kashe su a cikin yaki ta da addinin Allah matattu ne sun mutu shikenan a'a bal a'a ba matattu bane a zahirin abinda kuke kallo shikenan mutuwar da kuka gani amma ahya'un inda rabbihim ai rayayyu suke a wajen ubangijinsu yurzaquna ana azurta su ma'ana in kana tsoron mutuwa ba za ka je yaki ba ba za ka je jihadi ba kana cikin duniya ta kana cin arzikin Allah da gwargwadon ikonka da kokarinka da abin da ya sauwaka a duniya abin da ka samu kenan amma wanda ya je jihadi yakin ta da addinin Allah aka kashe shi kuma aka ce yurzaquna ana azurta su me ake ba su wani arziki ake ba su wani irin arziki ake ba su daidai wannan arzikin yake da abin da suka rasa a duniya aka ce har abada a duniya da karfinka da ka kake yi a lahira karfin Allah da iyawan Allah da ikon Allah da ba shi da iyaka Allah yake baka arziki shi yasa a hankalce ma kafin shari'a in an auna su suka ci riba in ka rayu duniya ka rayu shekara ɗari kai kanka ka gaji da duniyar an gaji da kai ƴaƴa sun gaji jikoki sun gaji da kai ba ka da wani amfani in kai shekara ba shekara ɗari ba shekara ɗari da hamsin ko mai tanko shekara ɗari yanzu ana rayuwa ana armashi ko da in ka kai wannan ka gaji ba za ka iya ba to amma in aka kashe mutum a cikin ya samu mutum ya samu shahada yana cikin rayuwa kenan Allah ya san irin rayuwar da yake ciki Allah yana ba shi arziki Allah abin da yake faruwa shine hankali ake son a ɗauki a fahimci abin da ba zai fahimtu ba sai da wahayi to shine ake samun rigigimu da rikici ana so ana so a san to wace irin rayuwa ce abin da ya sani shine rayuwar duniya mutu ya mutu ya mutu kenan sai aka ce a'a akwai rayuwa da ka taba yi a cikin cikin mahaifiyarka wata tara tun daga ran da aka sa maka rai kana rayuwa wata tara kana ci kana sha kana yunkura ka juya nan ka yi menene da menene har wata tara daga ran da mutum ya fito duniya har zai bar duniya zai iya taba tuna wannan irin rayuwar da ya a cikin cikin mahaifiyarsa ba rayuwa ba ce ba rayuwa ce amma za ka iya sani yaya take ka san yadda take kuma kayi nayi yayi tayi kowa yayi amma kana fitowa kana bar wannan rayuwar ka manta wannan rayuwa ba za ka taba sani ta ba to haka duniya za ka zo shekara ɗari shekara nawa ne ka gama wannan rayuwa ana komawa kuma barzakhiya alhayatul barzakhiya ka manta da wannan kenan ka shiga wannan rayuwa kuma kenan wayannan abubuwa ne da suke ba za ka iya sanin su ba sai an nuna maka ga yadda suke in ka yi haƙuri aka nuna maka ga yadda suke to za ka hutashe kanka amma in ka kasa haƙuri kana son ka gano yadda suke da kwakwalwarka wacce take ta gaza ba za ta yi dagowa ba to ka kama wahala kenan ka kama wahala kenan ba za ka yi dagowa ba abinda kowa ya tabbatar shine bayan wannan mutuwa akwai rayuwa kowa ya san da haka don za ta shi ranar tashi alkiyama to amma wace yaya rayuwar take to sai ka tsaya sai Allah shine zai nuna maka yadda rayuwar take saboda rayuwar da kake ciki kasar ta din Allah ne ya nuna maka ka rayu a ciki ka ganta ga ta nan kana kallo a loka kafin ka zo duniya kayi wata rayuwar a cikin cikin mahaifiyarka kana sauko fitowa duniya wannan rayuwar da yadda take da yaya ake da menene ka manta da ita mahaifiyar kama da kake rayuwa a cikin cikinta ba ta san irin wannan rayuwa ba kuma ba wanda zai iya gano yadda rayuwar take ba haka bane ba to shi yasa aka ce she ka dakata ka kulle hankalinka ka daure hankalinka ka bari shari'a ta shari'a ta zo ta bayyana maka abinda yake faruwa in aka ce za a dauki hankali a gano abubuwa to shi kenan an shiga wahala kenan misali yanzu muna zaune cikin masallaci duk kofofin masallacin nan na kulle sai muka ji an zo an kwankwasa kofa an buga dukkanmu mun ji dukkanmu baki ɗaya za mu yi ijima'i cewa akwai wani abu bayan kofar nan akwai wanda zai sabani a ciki duk muna zaune an kulle masallaci da tagogi ba ba ganin komai sai muka ji an kwankwasa haka da ƙarfi dukkanmu baki ɗaya za mu yi ijima'i dole cewa akwai wani abu bayan kofar nan kuma ijima'i ne da ba wanda zai iya saba wannan ijma'i in yana da hankali amma wa menene ki bayan kofar nan in muka kasa haku da mun yi hakuri har aka bude kofar ko yace ni ne wa ne ladan ne liman ne mai zuwa kaza ne mai kaza ne mai kaza ne shikenan magana ta kare amma sai muka kasa hakuri bayan mun yi ijma'i cewa akwai wani abu bayan kofa din nan sai kowa na tunane wannan ce kai liman ne fa ya fa sai wannan tunanin sai a'a ladan ne a'a wani ne ya sallah a'a yaro ne a'a babba ne to yaro ne ko babba ne za ya iya ganewa daga in ai haka zai ce yaro in aka haka zai san babba ne to da fushi ya zo ko da yadda ya zo ya za a gane menene ba za mu gane ba in mun fi dubu kowa tunanin shi zai bashi wani abu daban yanzu a wajen fahimtar cewa wani abu na bayan kofar nan dukkan mu mun ijma'i akwai sabani a ciki akwai wanda ya sabani a ciki akwai wanda bai fahimci haka ba kowa ya tabbatar da haka to menene ke bayan to shine muka so mu ɗauki hankalinmu mu shiga cikin abin da hankali ba zai iya ganowa ba to inda aka shiga wahala kenan inda aka shiga halaka kenan inda aka shiga wasuwasi inda aka samu matsaloli kenan to da an yi hakuri wanda ya yi wannan kowa ya san Allah shi ya halicci halitta kowa ya san kaza da kaza da kaza da kaza babu wanda ke shakka tunda Allah ya ce shi ya halicci sama da kasa da dan adam da wane da wane ne tun daga ran da Allah ya faɗi wannan har zuwa yau ba wanda yazo ya ce wannan da'awa ƙarya ake yi gashi shi yayi ko wani ya taba zuwa ya ce shi ya halitta to shi ke nan in aka yi mutum ya yi da'awa ba wanda ya zo ya kore wannan da'awa sai a bar mishi da wasa har ran da aka samu wani wanda ya zo ce a'a ba haka ba ne ne to shine in ka ɗauki hankali zaka ga zaka dauko dago alhayatul barzakhia ba za ka yi ganowa ba sai ka yi hakuri Allah madaukin sarki da ya aiko maka manzansa shi zai masa wahayi ya ce wannan rayuwar ga yadda take ga yadda take ga yadda take to kenan sai ka fahimta a cikin ruwan sanyi ka huta kenan amma in ka ce zaka dago wannan rayuwa da kwakwalwanka da hankalinka a'a zaka sha wahala kenan yurzaquna ana azurta su me ake me arziki menene arziki kuɗi daban arziki daban kuɗi shine wannan naira dala da annan da ake amfani da shi arziki duk abin da kai amfani da shi arziki ne lafiya arziki ilimi arziki mulki arziki abinci arziki menene arziki duk wani abin da kaga Allah ya halicci maka arziki ne Allah halice shi don ka yi amfani da shi to arzikin ya kasu kashi biyu akwai arziki kai tsaye za ka ci amfani da shi kamar tuwo ba arziki bane ka ɗauki loma ka ci tuwo ba wuta ba arziki bane wuta arziki ne ko ba arziki bane in babu wuta za ka ci tuwo to wuta arziki ne da za ka ɗauka ka ci arziki ne da zai maka wani amfani daban amma tuwo shine arzikin da zaka ci shi kai tsaye riganka arziki mota arziki gida arziki komai duk wayannan abubuwa arziki ne Allah ya halitta maka to da Allah ya je zai kafin Allah ya halicce ka sai da ya halicci maka abinda zaka zo ka bukata a cikin rayuwarka lokaci ya kore ko? wata rana kuma a karasa insha Allah Allah ma na fi mana hadai, wa na fi mana hafai وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم